الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata ji tabbata Allah salatu yanzu ya ce bi amincin wunudi tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ya cewa ga karatu daga littafin ya arraddu ala ko hmm. ya Sheikh Muhammad ibn Abdul ta'ala man ga fa'i za a rafta an na ayatul Qur'an. A da kyau ga ɗoga a kika aya shi yin alƙur'ani ta kasa ratfi fadlihim, wanda sarraun ya ci falalayen sahabi shi yin anabi wani. Wal a hadis almutawatira bi hadis ne bi mutawatira yana bi majmu'i ha ɓata wa guku yakan na sotun ala kamalihim. Hadis ne ɓata da ainihin lauga sahabi anabi jagumi. Fama ne ta kada fifkahun zandon da na gauta kwankurga su hadi a nabi fasu kyayo nan aw fisqa majmu'ihim ko mu wale ga sahabe bayna ga ku don shi fasika yi bayni nan a wurti dadihim ko wale ga sahabe sahabe nabi jajiri dana a wurti dada mu'zamihim ani din ko wale ga dokun don don sahabe nabi jajiri da ke ajini lugwana a wurta qada haqiyata sabbihim ko wancan wuta ɓankuru gan haki wuyon wa jewu na waji sahabi a nabi ta kone wa iba haki ko wani lewu to ga lewu shi da goyi zagi sahabi a nabi ta ko ba bugan dodo aw sabbahum ko man ji sahabi a nabi ta ko ma ti qali haqiyati sabbihin ko umuta ɓankuru gan wajin daidai ne zagi sahabi a nabi ta kone aw aw hilliyatihi ko mu laga lalli yo na waji sabi alayhi to kona fakari kafara billahi ta'ala wa rasulihi lanaji kafiti bi so ko be fi ma akhbara min fadailihim yana labari ya cin falalabu wa kamalatihim bi mi gwayina almustalzima li bara'atihim amma yujibu alfisqa yana labar ga sabi annabi shegwa wa da fasikanci walirki da da ya wasu abi a nabi jimawa bari da wa haƙiyyati sabbi wa ibahatihi ko da ya zo gangan haƙi ya zagi su abi a nabi ta ko kowane lega laifi da ba wa man kazzaba huma zando na ga su abi a ga zando na ga ya guba na lagamananin fi ma sabata kat an suduru wa anuhuma yana da tabbatarwa kat an yi kin wani tabbatarwa daga babu nan fakadi kafara zanna ji kafirci bani aya ji gogali ani ga sako ya daji be sahabi annabi shi da a radiyallahu ni mu'mini na sakwai da jibe mu'mini shi ko izi yubayu na katata shajara ko. maga ya daji be za alama dauna ni ga zamu ci hajiri da ga wallahi a je dike a ne shaban ne shaban wuce shaban sa gutu abako 1439 edife gutu abashi ga inna to na aji dele 25 april 2019 ko ai bani aya gausa da daji su abi a nabi da kadar radiyallahu anil na izu bayi wani kata ta shajara zanne masa kwade mai daji yi na zawucin da aljanna zawucin ma ko hmm. zawucin da aljanna zawucin ga su ta ce musulunci ko falalayen abi a nabi ja turiya ya da taura mutum ya da linjila masaluhum fil tawrat wa masaluhum fil injil ko hmm. abi a nabi so kwabwe musulunci lagun mabu umma nan voye kafirci ngole umma nan voye kafirci ke dan gbe sahabi anabi yo wa habbaba ilaykumul imana so kwa boye iman la dan gbe sahabi anabi yo wa karaha ilaykumul kufra kafirci masa kula sahabi anabi je nuvo wal fusuqa fasikanci masa kula sahabi anabi je nuvo wal isyan lembe so kuma masa kula sahabi anabi je nuvo ko wa kara alaikum al-kufr wal fusuq wal isyan ko ulaika humur rashidun zane ta ce ba wani su gado sahabi annabi ba uwa ta so zane ga be gangan fasiki ayo nan ko zane ga be gangan ajiri dana ko zane ga be gangan to ko je sahabi gena lole wo dika muslimi to ko je wangi annabi kan da babu li muslim fusuq wa kitalu kufr wa ji muslimi to ko fasikanci wo mo guma kafirci yo to kiwa daga wato zane naga ji sabi annabi to kun waliyan sa ko mu mutunci da wannan na bi sallallahu alaihi wasallam ga to ci ga man adali waliyan zan do ni ga ji ada zan do waliyan wina fakad azantu bil harb ko bi sallallahu alaihi wasallam mutum ce gabe ga la tasubu ashabi ya ga ji sabin shi to kuma lam an faka dukum misla uhudin zahaba ya gadda da mine yabo na udo shi ya fati uhudu na zinariya nan wuce wufe kuma ce ce wani ma balaga bi ahadi mala nasifa wa de mudi ya zamu ce ko mu ji wucan sahabe shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam su kofa da ina kataba Allah ala nabi wal muhajirina wal ansar e gogo an ga shi shi mu ce le ga sahabe a nabi shi adirida ko azu musulunci ko lalliyo mu ja to ko ko mu ba fiska nan nga wale mu to ga yi sannan ma da rabon doro da miniyan alfai uwa ga waljalil mutawatir waljahlu bil mutawatir alqati laysa bi uzrin hmm. jahilici bene mutawatiru ne yi ma'ana ina gobe za kama dan dan dan na yi na waye ji a gaza na ji a jiki an ake ba ta cinye gama na buwa na ezulu ji ja cinye irin na shi e shi yan musulmi bo mu don ga wale na to a jiki an na to a ji uzuriya irin na ga ya gama alumi na dini bi darura ce nga wale ya e zage ga yi musulmi ya e ji musulmi bo mu don wato a ɓogar zuma a ni bi zai yalifa ne a bakar mm. kaganci sayid na umaru kaganci sayyidina usman kaganci sayyidina ali kan doci zan su to bo su de gan zan na sai zan na ne ga abakar to de be umaru be usman u do ga kiyo mini so abi anibi jubo adan ko e da shi wanda ga yi musulmi bugo to bulo makanta kan wai tari ne de ya zanin kashi wa wagan aisha dai imi anabi yo khadija imi anabi yo hafsa imi anabi yo like that wọn àti kí wọn àwọn eré ní ṣi tọ̀bù de dítẹ̀lì yẹn tẹ̀mínà síra bẹ̀ biography yẹn zà ní ṣi yìí náà ẹ bọ́gọ́ ẹ̀ náà àgọ́ ẹ̀ pẹ́ nìyẹn gọ́sọ̀ àbí ànábì dẹ́fà nílà mọ́ mọ́tà wa tìrọ̀ àdínì ẹ̀ mùsùlùmí wata awilu wa sarfu an gairi dalilin wata awiluhu aya da hadis ne bai tiyan falilan sahabi a nabi jona ya e ta wa sarfuhu mulahu fan daga ko min gairi dalilin mu'tabar kuma ai be dalilin dole na ji tibaru na gairu mufidin uji amfani kaman ankara fardiyatu salawatil khams jahalan li fardiyatiha ko don ko ciyen zanen waji inkaro ko ya ci boye sallah wutsuna e bona waji jaliciya farilla bubona dole sallah wutsun da mini malumi ne dini bi darurati wọ́n pè wọ́n gan da lẹ́wù náà ká mission náà gun yí mùsùlùmí yọrọ mùsùlùmí yẹjú sálá gáṣì so adégaza mọ́dé yí mùsùlùmí yọ wọ́n pè wọ́n gan ágbé ramadan dẹ́bó wọ́n pè wọ́n gan zaka dẹ́bó wọ́n pè wọ́n gan sálá dẹ́bó wọ́n lé nẹ́jì màálù mínà díìnì bí dọ̀rù rẹ́tì wọ́n jí masala ńdọ̀tí náà sógun bá ńdọ̀tí ó tó fa'in na obi adal jali ya firu kafiran ngo ile a gabi to bi jali tiri na zane gaje kafiri ene ya gama ba wani da rabe shi mace to sallah ji dole a ngo ji gani ako maji gulo musulunci lorwa eji musulmi bo mugu umale ya ji fondoro ngo ile ya zane ya lamari zane kai wakka za a ci ma law al awwalaha ala ghairi al ma'na allazi ko allazi na'rifu in ga wuji tawili da ma nan do tina wujun ga ipe yana fakadi kafara ga zan ga azu musulunci kiman ya gaba wannan nono akimi salata liduluki shamsi la ga sakin laili wa qur'an al inna qur'an al fajr kana mashuda ko inna salata lillahi ka sallaka ni ta lil mu'minina kitaban mawquta ta ce mu'mini jone kitaban mawquta to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kiujo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajin bayani ya ci arkanin musulunci gutsun tauhidi sallah azun zakah haji ko anabi gan mu a wala da ko yaje je jin aforo be sal bi salati be salle wa abna sabi sun na ga iya gutu abana to ya zati be shi unci goto salla no so ya ganda anana unji ga ya ji salla ya asuba be zuru be lasar be magari be ishe nga jinufiya ene de ya kpana wode ke gbo bo go so ko da we ne jinu ren be salle na dona ko ga yadda ya gani bai salle na wadda ka yi jin agkaru ma jani ko ga yadda ya bai salle na wadda ka ce ba ba duwa kan san wa jani kan so da wani sau wadi salla raka gu ba raka gu ne raka gu ne raka uta raka gu na nun gole kaza na guji tawili irin na na agwa tawili irin na gubwa yabo e nan na damini musulaku ya a bidai jo alu bidai ji gaji na tawili na to larabci akomodeta nan alu bidai ji a ga jaje a ga aya ko a laye cewa biya amma a laye ba karshe biya ya ba ala fahimta bojin da ta ji kyau kireta yawon albidaiji ga su ka gunta zuwa a ce ya ji wuce bane wa sapoti yan yana elo gangani da yi nan ko yana ga ke shi shibe wafe da yuzi yan usulu yan makasidu shari'a alaikum salam wọ́n di yàkó yana da shi kawai wafe yuzi yan makasidu shari'a ma bil hawa da tun yagbe wace ya nusu su yi kiyo ya nusu su ce ya ngole alibidai je jin nan ya shi ga yin nan ngawun ya laji dalilio alibidai je jin nan ya gan haddasa ne kalbi an rabbi ya gbanwu ga gan ne kiyo ne ya gi ga gbanwu ga gan ndo akastum ilmakum mayita mayiti yagwa ilimi yagwa da baza na suna baza na suna ko wa akasna ilman nan al hayy alladhi la yamutu yima gwa ilimi gwa da baza ko ne bi rayu ma ji ajali anan imma na ga ga ulumu na bila wasita ilimi an da bukata yin tuchu bi wuyu ya ya gani so ko ga ko da albidai jige je ilimi na ko ya zubu shishi waje fahimta aya bi hadisi amma fahimta wale su abi annabi mini maslaku ya albidai jo ngaji kiyo ngaji edana jo mini masaliku mini maslaku ya albidai jo bi Allah ga zan gwaci aji dalili uji so kwa maji ga na biya kun ja kale ga zan mu kyale so ko be tuci ba ta wasu the same albidai ga ake jijibe hadisi ga le maza biya ba a ga hadisi wuce ta zuwa in ji ga de usul je lamina tukai da ti ga hadisi ta zuwa yare amma ne ne kina ina ground da nan da a da ba za a da ba automatically wa ga ko mu ga ta zuwa guji ta wurin doci na wa jiki a wa luwani ne nan wale ne kpata wuce kiyo masaliku yana lubilai je labitu e bayan al lalona gani be amfani ran be kiyasu al musadi mu nafsi kiyasu ne mu gani be nafsi na albidai bidai je ke ji amfani ran bi Allah ya sabi shi yan bidau na ji e kuzana ko ya zuntu shi shi lotu tunan da al-istifsan ma ya kawai na jiman lashi shi ne yawa Allah tun ya ga ta dino wale ne fata kiyo masalik di di di di shi Allah kiyaye awai nan وكذا لو أول غير من لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن ebonin ilimi ne zade daga nasijin ya alkur'anin a ahadisi bi hadisi ji a dala lafalin ne lawa fari na la sabi an bi jonan qatiyun qatiyu kuntum khaira ummati ga ya da alkhairi ga min aluman na jonan ko ukuri ya ce na lati ya zangi na tamu na bil ma'ruf yaji foro bai tukuro ta na almu kare me ka gwat ne kuntum na sabi an bi jaga isa fi buru aga aga zama fa nuna donanin لكتاب الله على النبي سقف بالنبي والمهاجرين بمهاجرون نجي أنصارين بانصار نجي المهاجرون بانصار صفني بيدي يجو ها آه، إيه؟ تابع النبي ومن شاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى كي سبيل المؤمنين يقول صحابة النبي وكونوا مع الصالحين ní ya sáàdìkú ní ọjọ́ mini sáàdìkú ní ọjọ́ sáàbí àníbì wọ́n lẹ́zí na já omi bá rí ya kúrú na rọ́bà na fi lè náà wọlé kúwa ní nan lẹ́zí na sábà kú na bí imani ní ya lẹ́zí na sábà na bí imani sáàbí àníbì wọ́n lẹ́zí na tábà wọ́n dára wọl imani ní ṣe zàwọn ṣe sábà àníbì ya an sáàrù yóò so wa anibisallah sallam magana khairu nasi qarni zaidi alkhairi gamni zan yana karnu ne kan gaci zai lamta kan zai lamta wannan sahabe ma fara abakar kan umar kan gaci usman kan gaci zaidna ali kan gaci baqiyatul baqiyatul ashara سعيد وسعد وابن أوف وطلحة وعامر فهر وزبير الممدح ذان وشي مدن بونغو فوغان أنا صادع نبيبو يشي أدي تفيلو تا أدي زي كنجي نمو ألبدي جبنيو يشي نمو صادع نبيبو دي غنجي ko mun gane shi a rafi da shi a ya sahabi annabi ku zo musulunci illa zaguta ko sai zaguci ko sai zagutuwa ba ko sai zawere gindoci a mutazila shi a gaza ya ji gukunya jamal basifini na ade tace sahabi annabi jo ade zai shi bai imani na amma ade zai ji bai imani na amma decide wazi mini abuwa wọ́n ti sàájá níbi ìyá àtúnyí mú tún a náà àwọn alìjìyọ mu a na sàájá níbi ìbò wọlé náà jíbi àbúláìbìnà bá sí inú ló bá náà àwọn alìjìyọ mẹ́ kọ̀nsídẹ̀ tẹ̀sílẹ̀ sàábẹ̀jì ká àtúnyàwó sí a na fún e da níbi ìyá dọ́bọ̀dọ́ náà rẹ̀ àmàgá kafiri ajẹ́ káfìrí ci make gumi ni ya wari jiyo biya yake mani yau e na wali a ga ya dorbatan min tafi ma illa li yabluga min riduwana arshi ridwana a'udhu billahi shaitanir rajim waji gane ko shi ya sufa ya jima wa fele ga ajiyar rabodan mutunci jin ne annabi wa ga ma mazon a ga zando wani ga kun tarika wa wani daraja yanzu da kuma badar wani a magati ni ya ji tarika wani jikiyo inga ne annabi daraja ngo ya taka ne bai sako wani mutunci ya ne annabi ya gidana mm. hmm? a maga salatul fati be tarika a maga salatul fati udango amma ne bilu ya zando mi ne sahabi sahabi jiwe wala ne ko ga zando ba ku to amini abwa ebo fa la ne ti bono so anibi tala da ya she tijani kila ne jeje do ji sahabi anibi ga ji mutun shari'a ngole ebo go wale go wa be ji ma ta be ke shi aji ga ji sahabi anibi mutunci sufi ci su suna an do je nu jina eh, eh, ma fata Allah wa wa man khasa ba dokun bi sabbi za ne ga za ndo ci sami ne su abi annabi je wonce ja to kuna fa in ka ne mimman mimman tawatar naklu fi fadlihi wa kamalihi nga fe da mine zane jadisi be mutawatiran ya e ce fallu bo be mi gumi be kamalui kal khulafa ya kal khulafa wa abakar umar usman aliuna fa in yataqada haqiyata sabbihi ngu ta bankuro ga wa jeuna wa juto ko nan aw ibahati ko mubahu yo na wa jisa da nabi to ko da na falla ne pata tabbatar wa tabu ya imani da kirki boy da la kirki boy da aljanna be ye da sifai da sauransu me fala na sha la be to bu shara je da ke ditun daga za ne ga yi buta dan gan ne ji alalliyo wa ja to kuna le za ne ga je kafira ne bi sallallahu alaihi wasallam gan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ga su sunne ni da sunne al-khulafa'u ar-rashidun Ali al-Khulafa ar-Rashidun maga Bakar Umar Usman Ali ko ta ma nafa'ani malun qat ma mithlu ma nafa'ani malu abi bakr dukiya da wani jimi amfani ya kunkem na dukiya bakar jimi amfani na annabi ga Allah sahi min rajulin tasahi min al malaika na su zai zane malaika su zuyuna zai zama ji zana sayyidina Usman annabi ga inda shaitan yarfuku minka ya Umar to shaitani sai bi ya baya Umaru annabi ga idlis aba turaba ne bagala wutiyan ta gadan rọ́jùlọ ìṣíbùlọ rọ̀súlọ ìṣíbùlọ rọ̀súlù ìmọ̀ alátútẹ́ àti ẹ̀sùn lọ sọ̀kọ́ ìwà àbẹ́ tó tíyún tó mùtọ́mọ̀ ọ̀sọ̀kọ́ mẹ́tú tíyún náà jálá fẹ́dínà alì ẹbọ́gọ́ sàábẹ̀ ní ibẹ̀ ní fílẹ̀ dẹ́rẹ́jà ayé da kima yi da mutunci yi amma gizan doro ta ko mini abuwa ma a na diga man sabba sabi zanen yi sabi ta kone fa alai lanat lana ta kuli tabbata yawon mulakatun na ta ajmai littafi bi ma sabata har rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bane zana ga mani ladan yana yi tabbatar kata an yi nan ba annabi ya fara labana wa mukazzibuhu kafir ana ma ga mutla ga mani nan kafiru yo wa yin sabba min gari tika da hakiyya ta sabbi sanan ga da sahabi annabi kito ko amma mun ta mun ta mun ji mun tukwan kurta ga annabi yo na waju ko nan au ibahati ko ko lawo ga to ko jayi mubahuna wunde wa to kwaji moto za na fakata fasaka za na je fasiki ya anna sibab al muslimu musu ko ba ne su ji su ada ne to ko fasiki ro no ma muslimi wo ju to ko we fasikan ji kiwa daga yanzu na ji su ada ne to ko nan kiwa daga yanzu na ji ji makanta ne bi muhammadu to ko nan kiwa daga yanzu na ji zane gi zane igo kurani biya yi na to kona kiwa zane da ko badiro unde ko uhudo unde ko handako unto anabi zumana adu yi wufi adinu adu ate boko jigun adinu a sako ya adin lada da nan doro a sai alawun wa zarbe ka kuna bai yayi jene nan ya za ci bulu no kun lada ne yi to mm. ko ngole kawai fa ngole fasikan ce za na gino ma musulmi to ko nan da fasikan ce za na a sahabi anabi to ko ne zai gisu abi anabi nan gani kaji gama na bata gya amma zai gama na ta anabi nan ko wọ́n jí zà dédé gan àná fún gàmọ́ níta lánàá tí kọ́ ọ̀kẹ́dẹ̀ àkàmọ̀ fi man sabba shekhani bil kufri mutlakan sashen man ji ba hukunci a gaza do na ji abakar da umaru tukunan sawun ci ga azu mutunci mutlakan yi wallawa alam wayan kana mimman lam yatawatar an fi fadlihi wa kamalihi amma na ji a fiye da mini ya zane shi nafsi ya ya tiyan amma nasi be ka sure kan yi ahadu mun ciji kiyan mun ciji mutawatira e bona ka automatically a ga sahabi yo mazo amma specific hadisi da bada sotu sunu ya yanku ciwa wukana falalayen sahabi bonna kawai wa kun daraja ni e bona sahabi sahabi na da daraja shi kin ga wannan ngo ji yana ko daraju ga ta bi na mu daga fa na mu na rufe fonu su ne ba da sa ko fejo ci dile ta e ne e da zane sahabi mu ji sahada ko mun gane hmm. ta nga zan mu ci shi shi a ci rabobo sanne ji ga ji to kula ji lozu ja'alu masabbatahum ta'ama hulukihim hmm. wallahu yaqtawha min al-azkani ato ko ya lajitun shiro bajo fondoro robo a wuce bai mako golo su kwawun shuya a gaje su abi a ribe da kirki yi to kuma abu idan wa galibu a wulayen rafi da galibi ya zawucin shi anna sabahu fasikun illa ko eh. fa zahiru ne zahiri ga na anna sabahu zane ki sabon ce ko na fasikun fasikiyo illa an ba yasuba min haisu sobati ko sannan ga ya fas min da gwaunga jito kwaje sa sahabi ba sonu li rasulullah wa sahabi ya nibina fa inna zalika kufrun na sai kafir ce bana is possible wa gila to ko egwe we rinu fole ko egwe yiri no chinu jina ko amma wa ke gila to ko be egwe sonu sahabi ya nibi na ce wa sho ce jito ko sai wa galibu awulai rafidati galibe da naje ayin rafidan naje allazina yasubuna sahabata naje yi sahabi yi tukuna la fiye ma al khulafa especially abakar bin umar bin usman ya takiduna akiyata sabim ele ga waje na waja to kuna aw ibatahu ko ele ga mu ba wani waja to kuna bal wujubu sashi to ele ga wajibi wani waja to kuna la'annahum yatakarrabuna bi zalika ila Allah ta'ala ebone shi ya je ele ga mina ajina abudan ayedikiyo eh watun ba so ko be achi yana be shi ga lawali so ko sani so ko salisu so ko Sani sanan mo be lawali ne abakar nga alifa mu faro sani ma, nga ziyo umaru sayyidina umaru ye tachi me giyo salisu mo zo pa sayyidina usman ngo le za ne so abi ani won to ko nje ke le ge tu kiriki ga won ye de lo nono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un إن الروافد شر من وطئ الحصى إن الروافد شر من وطئ الحصى من إنس ناطق أو جانب رأيك يا جاجي زادي دي كم ميزة دانا كتشين كم بونا أبو يدن ويرون ذلك من أجل أمور دينهم أما إليك جياني ودمين لما رمتكوين عجيني أبو kama nukila an mutum na gwagan bai daga babu nan ma a zalla hukula kawai ya takarrabu ne Allah ya ta'ala bi ma yajibu ki kya gbikun an kalli je watan ba lobayin soko da yana jin asara jibe ya gun ajini ona soko igboza to da wa inni la ta kidu kufra man kana inda Allah muslim ko wa inni ni la ta kidu kufra man kana inda Allah musliman ko mitin kwankuro ganza ne ga yi musulmi ba su kone milawu yi kafiriya wala islam man kana inda kafiran sana magai kafire ba su kone mitu kwankura gumuri muslimiya bala ta kiru mi dai ya kide man kana inda kafiran kafiran sana gai kafire ba su kone ne kafir gumi dono wa ma sa anil ulama mi annahu la yukaffaru al kibla fa ma'lumulun alaman lam yakun bid'atu mukaffira yana mai tazu daga ba manjo ke da alul kibilati wa yi kafire bo zunubi no jina wana na to idede amma ko alul sunna ya ga ma ke ga gan a ga yan bid'a ipata je kafire ana ya ga to idede amma wuce tiya lefi na la kafirci na gaza lajiri dana nan wasu ko jito ko wa annabi jito ko tashi hmm. wani tsama bi alqur'ani ko wọ́n ti bú ta ẹ̀ńdò tí náà jí sọ̀kọ́ àná ìrọ̀lẹ́ ẹ̀ńdẹ̀ jù pátá ìkí ọ̀ na kufuru na guji kina na guwa zu musulunci wani ba da tawafuru shiruti wanti fa'i almawane li'anna kuma bane zanaji ittafakat kalimatu ma la tafir man kana bidatu mukafira ko ke zane bidiyu ga ne kafiri cin zane da kafiri ba da zanoci da waji bidawu ya alhulul ko nga su kwa na kanwo wo ko ko wai bi akida ga lan tara ba yazid mara wali abu yazid yanzu ni khairu min an tara la alfa marati mun ga wali su ko zu dubu ko ya da bi akida ga sayyidina ali annabi muhammadu na fatima hassan da husaini da gutun sun na gari su ko gutun sun na make yin ni ko da ibi aqida ga sayyidina ali o to je wai daga baso ko kin na nabi muhammad je wai daga baso ko ne ngole nan na to ga za dike ga za wazu musulunci ko da ibi aqida jami'e no ji ana ko ne general issue specific ngole ne ga mutlakan aga ga tayin ngole ne unde ilimi ashuwa lakiya boyu aju ikrawa wuji bici cuca wuji tambuja umaji wa an kalima da biyu ne a ni kpata jike a ni kpata consider bezo ne shi ma ba hukuncin na a yi man wuce ko shiga gani alikali kali sai ba tsari ubo ko ji ganewa ko ta sai bago a ji lebu ni ni a alusuna je ga zandu wani gali a bana hajiri da yin bidiya shige ji nujin ko ji ganewa ko kana ma ga ga bidiyan jami'a kafirci yo bidiya kazan kafirci yo na yan yamman wuci kwaji na jili na tu la ya madeli ma a ta yin sun gwa ce a ce lobe gina za ne ji awa mu ce ce mutu a ne jiki an e gagaja ko la bani e ga lulu lali jihadu e ga la ki kasul muhammadiya ko e ga salatul fati je daraja ga qur'ani ko? daga al'itihadi yin da alhulul yin doro ashe soko ba na magaji buta yin da cin maji tobo yin wuce soko a soko buji buta yin wani gole e gajeje yi rina na shi na ji tijani a jin da sashi ya turu kuwa su fa ga filita ta ashe na awa wuna sun yi temi tuwa na ƙiyan na sha a ga wato ga mana wasu ta inda ci makawa ga ƙiyan ungbawa wabi Allah a wuce bani wa ya kafiro ngole ya ko yari a sai san tu ya ce sai jawazi e bana wuce ka ayo ko ayo ko da ta jikiyo ayo ko da fi akoni ko asaji zikiri ko asaji wazifa barabu ga jikiyo e ga kan ene jani ga don temina to ta ce shi ajo zan do ce fita ba na buyen alul baiti a ne ta abu na nga mala zan go ci ku gadda da ta ci wuce wuce lo bayan ka kuna go ya ce ba wu ma ba wani wani abele nga ji ke nga ji bara a gani bayan awi na fima sabata anu qat'an fima sabata anu qat'an ko na wala shakka shakka da ba anna takziba rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma sabata anu qat'an yazo la nabi le ga nabi la ga mane tabbatar wa qat'an da ba nabi wannan yazo ga ga wuce gamanu yau ma gwa made shi buwa ndura ngo le zane kiyo zane ngale kafiri wal jalu fi misli zalika laysa bi uzrin idza mujalci na sunna ta ji uzra ngo le mas'ala al uzru bil jali mutke gango ci kai topic gu kuma kuna mu'azzibina hatta na ba sa rasula wa ma kana rubuka mulikil qura hatta yabasa fi ummiha rasula wa min ummatin illa khala fiha nadhir ngo le galo do bayani al imam shinkiti malamu di talbiyaci mas'alayen al'uzuru lijali mun jiga ya zo shi wa gushi musulmi jo maje wukatun ya eh, ji talimu ji makanta ya dabo da sauransu wace da wajen gangani bai jali ce wace shiwa bai nun gangwa gan wulo makanta ya bu a bai gani wace na gaje da biyan nan wajen na bai gama soja ta cin buwa ya gama wulo makanta le, a ga gaza na soja uzuru bai jaliya ko unde jiniya lo makanta ya bai gama lefi ji lefi a ta tubu ko mm. wallawa alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk